Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba ya ku makirri tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau asabar 4 ga watan yuni shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga maryam da kanun labarai an gwamsa fada a wasu muhimman birane biyu a gabashin ukraine kwanaki 100 da rasha ta kaddamar da yaƙi a ƙasar yayin da ɓangarorin biyu wato moscow da kiev ke ikirarin samun nasara a fagen daga sakataren janar ɗin ƙungiyar tsaron nato jan stoltenberg ya gana da prime minister finland ya kuma tattauna da shugaban turkiyya yayin da yake kokarin shawo kan kin amincewar turkiya akan kokarin finland da sweden na shiga kawancen tsaron neto kanun labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jigajigan jam'iyyar apc mai mulkin najeriya na ɗaukar matakan ƙarshe na zaɓo ɗan takarar shugaban ƙasa a zaɓen shekarar 2023 tun da dai ma yaya ne buhari na shugaban kasa ne kuma na san tunubu ya san mutuncin ya kamata ya zo ya ba jami'a hakuri ya ba buhari hakuri ya zo ya shiga zaɓe rundunar sojan najeriya ta lashe takobin sa kafar wando guda da masu yada labaran karya a kafafen sada zumunci because of crisis and post and say that eh, Nyamburi were just killed right now in Sokoto bi market. An kashe Nyamburi a babban kasuwar Sokoto domin su jawo hankalin jama'a da shafin su na yanar gizo. Amma illar wannan abin shine a can yankin kudu Ibo na iya shiga kasuwa su jawo Hausawa ko Fulani su kashe. Muna kuma dauke da rahoto daga birnin Kumasi akan tawagar Najeriya da ke ziyara a birnin. don ganin najeriya ta shiga sahun masu samar da koko a afirka kamar kowane yammacin ranar asabar muna tafi da shirin a dawo lafiya wanda zan gabatar za a ji kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyi da masu sauraro suka aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran An gwabza faɗa a wasu mahimman birane biyu a gabashin Ukraine kwanaki ɗari da Rasha ta kaddamar da yaƙi a ƙasar yayin da ɓangarorin biyu wato Moscow da Kiev ke ikirarin samun nasara a fagen daga. Kakakin fada Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa a jiya Juma'a cewa dakaran Rasha sun yi nasara wajen muhimmin aikinsu na kara farar hula a yankunan da 'yan aware masu muradin Rasha suka mamaye a gabashin Ukraine. ya kara da cewa dakaran rasha sun kwace wasu sassan ukraine kuma za su ci gaba da wannan aikin har sai sun cimma burinsu na aikin soja na musamman da suke yi dama dai dakaran rasha sun yi ta kokarin kewaye biranen severo da nes da chang da ke lardin luhansk a gabashin ukraine sakataren janar ɗan ƙungiyar tsaron nato jan stoltenberg ya gana da prime minister finland ya kuma tattauna da shugaban turkiyya yayin da yake kokarin shawo kan kin amincewar turkiya akan kokarin finland da sweden na shiga kawancen tsaron neto stoltenberg wanda ya ziyarci washington a wannan makon a jiya juma'a ya wallafa a shafinsa na twitter cewa ya gana da prime minister finland sana maren a lokacin da yake can kuma ya tattauna akan ya kamata a duba damuwar turkiya don a ci gaba da shirin amincewa da bukatar finland da sweden ta neman zama mambobin nato Yaƙin da Rasha ke yi a Ukraine ya sanya ƙasashen da ke arewacin nahiyar Turai neman shiga ƙungiyar tsaron NATO. Amma shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya zargi ƙasashen Sweden da Finland da goyon bayan mayakan Kurdawa da Turkiyya ke kallo a matsayin 'yan ta'adda. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake dawowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. Bayanai masu inganci na nuna masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya na ɗaukar matakan ƙarshe don zaɓo wanda suke ganin ya dace ya zama ɗan takara a babban zaɓen shekarar 2023. wannan hakika ya biyo bayan zaɓar tsoho mataimakin shugaban ƙasar ne a teku abubakar a matsayin ɗan takarar babban jam'iyyar adawa ta pdp wakilinmu nasir adamu el ya aiko mana da ƙarin bayani daga abuja Kazalika kalaman uban jam'iyyar Bola Ahmad Tinubu da ke nuna shi ya taimaka shugaba Buhari ya lashe zaɓe a biyu da goma sha biyar bayan har ya fasa da zubar da hawaye ya sa wasu da ke neman damar yi masa zarra ko ma kawar da shi daga takara na cewa bai cancanci samun tikitin ba. Dan kwamitin maraba ga shugaba Buhari Ibrahim Musa ya ce ya zama wajibi ga Tinubu ya nemi ahuwar shugaba Buhari kan kalaman. Kaga Tinubu nan ba zababbe ba ne ba amma duk taron da za a yi na jam'iyya zai je ya shiga yana ma adiresin kansa as a leader in ka tsaya ma kana tambayar kanka waye shugaba shugaban jami'an ne shugaba ko kuma a'a shine shugaba so ni abin da nake ganin ya kamata ya kafin a tafi zaɓen nan ya ba jami'ar APC haƙuri ya ba janar Muhammadu Buhari haƙuri tun da dai ko ma yaya ne Buhari nan shugaban ƙasa ne kuma na san Tinubu ya san mutuncin ya kamata ya zo ya ba jami'a haƙuri ya ba Buhari haƙuri ya zo ya shiga zaɓe marubuci a jaridar leadership hayatu muhammad husaini ya ce duk maganin lamarin yan apc su tsayar da dan takara daga arewa don iya jan zare da a atiku halin da muke ciki kudu ba lafiya arewa ba lafiya aka ci amso karba karba yanzu su inyamurai ba su haɗa kansu ba yarba su da kansu ba mu arewa mu ne ma masu arewa su da kansu sun san mulki in ba arewa su ba za su iya mulkin kasar nan ba a bar mulki arewa shekara hudu mu ga abin da Allah zai in aka samu zaman lafiya sai kuma su ma kafin nan sun nutsu sai mu su ga waye ya dace Allah ya bashi wasu na cewa in dai bayan shugaba muhammadu buhari ya gama shekara takwas din nan wuce mulki sai ya zauna arewa za a iya samun rashin jituwa ma sosai a gasa insha Allah rai ba za a samu ba dalili shine ai su ibo da suke ta yanzu gashi peter obi da yana pdp ya koma labour party su da kansu suke raba kuri'unsu ko zaben aka yi ba za su iya kawo kuri'a ba sai mu dai arewa ko ma me wani dan arewa zai ce kan tinubu ko mulki ya zauna a arewa sanata abu ibrahim daga katsina ya ce mafi adalci shine mulkin ya koma kudu duk abin da nake kallo kan wannan da ina firar zai to arewa ko kudu ita apc na ganin kudu pdp ta fito daga arewa to will be disadvantage ni kuma ina ganin ba haka bane ba da a gaban mu nan aka kawo abiola ya kada bashi ko a kano a cikin kano ya kaji shi a cikin kano saboda haka wannan sayan ba mutane sun canza amma tsoron da ake ji a yanzu in apc ta kawo pdp ta kawo daga arewa ka ɗauko ɗan kuɗi a zai faɗi ko ni ko wannan bai dame ni ba. Tuni dandalin Eagle inda za a gudanar da zaben fidda gwanin na ABC ranar Litinin ya ɗau harama da alamun jam'iyyar. Shugaban kwamitin tantance 'yan takara na APC John Odige Oyegun ya ce duk 'yan takarar sun amince da fidda ɗan takara ta hanyar daidaitawa. Sai ɗaya tak ne daga cikinsu ya ki amincewa. Ana raɗe-raɗin Bola Tinubu ne. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu Alikaya da wannan rahoton. Ana tare ne da yadda sashen Hausa da murya Amurka daga nan birnin Washington DC kai tsaye. sa'adan kuma a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Maryam Dauda da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Gwamnan jihar Anambra a kudu maso gabashin Najeriya, Farfesa Chukwuma Soludo, ya gana da al'ummomin arewacin kasar da ke zama a jihar don tattaunawa akan batun tsaro bayan kisan gillar da aka yi wa wata mata da 'ya'yanta hudu a jihar abinda aka zargi 'yan kungiyar ipop da ke rajen kafa kasar biafra da aikatawa wannan lamari dai ya janyo cece ce a ciki da wajen najeriya gwamnan ya buƙaci 'yan arewacin kasar da su ci gaba da zama jihar gwamnati za ta ɗauki matakan inganta tsaro Wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta, Lamida Abubakar Sokoto, ya aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Gwamnatin jihar Anambra dai ta ce al'ummomin arewacin Najeriya su ci gaba da gudanar da harkokinsu na yau da kullum a jihar Anambra, kuma ta ba da tabbacin cewa ba wani abu da zai faru, kuma su kaurace ma duk wasu tafiye-tafiye. Dangane da haka ne na tuntuɓi wasu 'yan asalin arewacin Najeriya da ke gudanar da harkokinsu a jihar cewa ko wannan ganawar kwalliya za ta biyan kuɗin sabulu ga ma abin da suke cewa sunana eh, ibrahim abdulkadir dan galim duk abin da gwamnati ta ce za ta ɗauka mataki a kan shi in dai har gwamnati nan za ta ɗauki mataki a kai to dole ne jama'a su saurara abin da zan tabbatar maka cewa a ƙauyuka har yanzu akwai fargaba saboda mutanen mu da dama waɗanda suka dawo nan cikin gari don suka fita ƙauye suna jin zaman zulumi kowane lokaci da haka ma na ji ta bakin sarkin hausawan jihar anambra kuma ya mini tsokaci dangane da wannan ganawa. Sunana Alhaji Garba Haruna, Sarkin Hausawan Oka, Anambra State. Lalle mun tattauna mun je mun same shi kuma ya yi na'am da zuwan mu kuma mun gaya masa to mu fa mun zo a game da maganan kashe-kashe da ake mana nan to fa ya fada mu. jama'a mu fatan suke mu kan mu bar anambra mu koma gida to shi ne muka zo mu samu tabbacin yaya zaman namu a anambra ya ce mana in allah ya da ya ba mu ashiwaran kamar yanzu a tattauna da kuka yi da shi gwamna kun gamsu da irin matakai da aka dauka tabbacin da ya ba mu to gaskiya za mu sa ido mu gani ya dai ce ya ba mu sati daya daga nan amma yanzu gefen da ake da matsala sosai security sun riga sun bayyana a wajen har yanzu kafin tsaro ya kankama waɗanda suke cikin lunguna su daina shiga lungu don cikin lungun nan ana ɗauke daidai to can ne fa muke samun matsaloli rundunar 'yan sandan jihar ta anambara ta tabbatar da cewa a tsaye take wajen tabbatar da kare rayuka da dimbin dukiyoyin jama'a dsp ga daniel shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ya ce There is an operation going on to get arrest the people that did, did that. Yana cewa ne rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Anambra a tsaye take domin tabbatar da tsaro zuwa yanzu mun kara tura jami'an tsaro na haɗin gwiwa a sassa daban-daban na jihar anambara kuma muna tabbatar ma 'yan arewacin najeriya da ke gudanar da harkokinsu da ma 'yan jihar ta anambara su ci gaba da gudanar da harkokinsu na yau da kullum tsaro zai inganta a jihar ta anambara Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Kuma da la'agai da Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. mu. A Najeriya rundunar sojin kasar tana ci gaba da nuna damuwa akan yadda ake yada bayanan ƙanzon kurege a kafafen sada zumunta na yanar gizo akan abin da ke shafan aikin sojin waɗanda kan iya janyo cikas ga aikin wazar da zaman lafiya. hakan ne kuma ya sa rundunar ta ƙara azama wajen shawo kan matsalar da wato ta hanyar ilmantar da jama'a musamman ma ta amfani da kafafen sada zumunta na yanar gizo tare da alwashin hukunta jami'anta masu yada bayanai da ba bisa ka'ida ba daga sakwato muhammad nasir ya aiko mana da ƙarin bayani akasarin masu wallafa bayanai ko yada hotuna ko bidiyo a kafafen sada zumunta na yanar gizo ba lallai ne suna tantance gaskiyar bayanan da suke yadawa ba duk da illolin da hakan kan iya haifarwa wasu lokuta akan samu wasu na yada hotuna ko bidiyo na tashin hankali ko da ba na gaskiya ba ne wanda kan iya yin barazana ga zaman lafiyar jama'a masani akan harkar tsaro austin peacemaker ya ce akwai damuwa ganin yadda ba a tantance abubuwan da ake yadawa a yanar gizo They will carry pictures of uh, people from uh, Libya or Liberia, pictures of crisis and and say that eh, Nyambri were just sai su ce an kashe Inyamuri a babbar kasuwar Sokoto domin su jawo hankalin jama'a da shafin su na yanar gizo. Amma illar wannan abin shine a can yankin kudu Ibo na iya shiga kasuwa su jawo Hausawa ko Fulani su kashi um, Abin da um, aka ce ya faru a Sokoto karya ne amma ya sanadin kashe mutane da gaske a kudu a shi akwai bukatar mutane su rika yin takatsantsan da abin da suke yadawa akan damuwa da irin wannan yanayi ne ya sa rundunar sojin najeriya ta kara azama wajen ilmantar da jama'a musamman ma abuta amuli da kafafen sada zumunta na yanar gizo akan yadda za a kiyaye yada bayanai ko hotuna ko bidiyo waɗanda ba na gaskiya ba musamman waɗanda suka shafi aikin soji manjo janar marcus kanye shine babban jami'an kula da hulɗar soji da jama'a wanda ya maganta da yawon babban hafsan soji laftanar janar faruk yahaya when we conduct our military operations, there are certain things that people go out there and start saying which happened during these operations that are not idan aka wallafa waɗannan bayanai a yanar gizo akwai yiwuwar wasu jama'a su yarda da su akan haka ne muke so ma'abuta amfani da kafafen yanar gizo su rika faɗin tantagariyar gaskiya na abin da ya faru ba wasu rika yada abin da suka ga wasu sun wallafa a shafin su yanar gizo ba wanda kuma karya ne saboda yin haka na iya sa a batar da mutane daga abin da yake na gaskiya abin da zai zubar da kimar sojin najeriya amma idan ana yada bayanan gaskiya to jama'a za su san gaskiyar lamari kuma za su yi aiki da gaskiyar wasu jama'a na ganin cewa ai bayanan da ake samu na ayyukan da soji ke yi asalin su baya rasa nasaba daga sukan su jami'an soji abin da rundunar ta ce tana da tsari na amfani da kafafen yanar gizo kuma tana kan ilmantar da jami'anta yadda tsarin yake duk waɗanda suka bi bijirewa wannan tsarin mukan yi musu magana mu hukumta su don ya zama darasi ga saura da koya masana lamuran tsaro ke kallon wannan yunkurin na soji masanin tsaro a najeriya nuruddin bello bodanga na ganin cewa eh, abu ne mai kyau sosai because akwai abin da muke ce ma classified and non-classified information wato wasu ka'idodi na ah, yada bayanai ah, wanda ko su jami'an tsaro din ma ah, tilas ne gare su su bi wannan ka'ida ballantana wanda ba jami'an tsaro ba so wannan abu ne mai kyau kuma zai taimaka in allah ya yarda masana lamuran tsaro dai na ganin samun nasarar wannan yunkurin kan iya taimakawa ga raguwar wasu matsalolin tsaro da ke iya faruwa sanadiyar yada bayanan karya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir to yanzu kuma bari mu leƙa birnin kumasi na ƙasar ghana inda wata tawagar najeriya ta kai ziyara a yunkurin ganin tarayyar najeriya ta shiga jirgin kasashen nahiyar afirka masu noman koko da suka saka farashi na bai daya domin karfafa tattalin arziki tare da inganta rayuwar manoman koko a kasar wannan yunkurin zai mai da najeriya kasa ta uku banda ghana da kasar cote d'ivoire da suka tsaida farashin koko dinsu tun shekarar 2019 wakilin hamza adam na dauki da karin bayani daga birnin kumasi yayin wata ziyarar da suka gabatar a Ghana domin nazarin yadda kasashe bin ke tafiyar da harkar sayar da koko ɗinsu. Darekta a sashen kula da harkar noma a Najeriya Abdullahi Abubakar da ya jagoranci tawagar da suka hada da daraktar makarantar binciken harkar koko a Najeriya Dr. Patrick Adebola tare da shugaban kungiyar manoman koko a tarayyar Najeriya Stefan Mr. Adiola Adeguke ya ce ko shakka babu koko ita ce na biyu banda mai cikin abubuwan da ke samar wa Najeriya kudaden shiga musamman ma na shekara-shekara wato GDP. Koko is the highest non-oil contributor to the Nigerian GDP. Amma kasar Ghana da Cote d'Ivoire na samun amfanin noman koko fiye da Najeriya tun lokacin da Ghana da Cote d'Ivoire din suka sanar da cimma sabuwar yarjejeniyar bunkasa noma da kasuwancin koko a tsakanin su tare da saka farashi na bai daya. Cocoa Farmers Association of Nigeria seek to improve the livelihood of their farmers through living income differential of $400 per ton of salt. Kungiyar haɗin gwiwar manoman koko a Najeriya Sifan na kokarin inganta rayuwar kananan manoman koko a Najeriya ta hanyar saka farashi na bai daya tare da Ghana da Cote d'Ivoire domin Kamfanin sayar da koko ma'aunin ton ɗaya kan dalan Amurka 400. Ghana da Cote d'Ivoire duk suna samun amfani amma ko Najeriya tana faduwa ji shi. Ghana and other cocoa producing countries are benefiting while Nigeria at disadvantage of. Sai dai kuwa a nasa jawabi shugaban hukumar kula da harkar koko a Ghana Joseph Boahin Edu ya ce matakin da tarayyar Najeriya ta ɗauka na shiga cikin jerin kasashe masu tsaye da farashin koko ya dace kuma yana fatan ƙasar Kamaru za ta bi sahun Najeriya ya ce hakan zai baiwa ƙasashen karfin ci gaba gaba da zamowa jigajigai gurin tsaya da farashin koko a kasuwannin duniya. Nigeria coming in apart from even Nigeria, Cameroon also come on board. Na tuntubi Malam Sa'idu Suleimana Bamba masanin harkar sarrafa koko a Ghana, a inda na masa tambaya ko shin ya ji da wannan yunkuri na tarayyar Najeriya. Wata yarjejeniya ce da tsakanin ah, manoman Ghana da Ivory Coast dama su su wannan yarjejeniya an kayyade tumbuna man za su sayar da koko su kai wuce kasa da dola 400. hudu. Ina jin wannan an yi ne taimaka da su manoman a da can kafin wannan yanzu suna sayar da kokunsu kasa da wayannan farashi da aka yi to najeriya akwai da kan haka suka haɗa kansu yanzu najeriya kuma ta zo ta haɗa kai da wayannan kasashen najeriya zai taimaka kwarai wurin haɗin kai yadda za a yi wato manoman su samu farashi mai kyau kuma su haka zai kamo su wato su samu karfi wurin batun cinikin koko kuma zai taimaka da manoman najeriya kwarai da suke noman shukin kukunna bayan farashin da za a samu kuma zai zai kuma kawo haɗin kai ko baki daya yadda za su yi wato in za su je neman ma ƙara farashin daga baya ya wuce wurin dola dari hudun ma kaga sun haɗu zai taimaka kwarai-kwarai Ko da yake dai manomin koko ne a Ghana, amma Malam Jabir ya yi farin ciki da yunkurin da Najeriya ta yi. Suna Jabir Abbas a matsayina na manomi koko. Tun 2019 da ainihin Ghana ko dubuwa suka hada gwiwa suna ainihin wannan kasuwancin muka nan samu da yanda muke so amma ba sosai ba. Amma jin Najeriya za ta karu cikin wanga jerin in hakan ya samu za mu ji daɗi kwarai. Ghana da Cote na samar da fiye da kaso 60 bisa ɗarin koko a duniya. Najeriya wadda ta kasance na kudu cikin jerin kasashen duniya da suka fi noman koko ana ganin hakan ya taimaka gurin karfafa tattalin arzikin kasashen Hamza Adam muryar Amurka Kumasi si Ghana. To a gaida Hamza Adam da wannan rahoto daga birnin Kumasi. To yanzu kuma lokaci ne da za ku shirya domin gabatar muku da shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai kawo ƙarshen tattaunawa da Isiyaku Bala magatakardar kungiyar direbobin manyan motoci a birnin kwanne kuma magatakardar kungiyar a yammacin afirka wanda yake mana bayani akan abubuwan da ke haddasa hatsarin manyan motoci a hanyar nijar za kuma ci gaban tattaunawarsa da wakilin mu haruna mamman bako muna musamman bangaren musamman direbobi wani bi akwai waɗanda don su samu su yi doguwar tahiya akwai abubuwan da suke haɗiya wanda ke sa wasu kwana ba zai ɗauke su ba kuma wannan shi ma an gano cewa shi na kawo hatsartsura wannan eh, abin. Wala wula zan iya faɗa maka wani abu guda duka ɗan adamu kowa da irin halittar da Allah ya masa. to ba zan ce maka wani kowa wane kowa wane ba domin Allah shi an masani ya yi sanin mashayi ya yi sanin wanda bai sha wanda shaye-shayen shi yayin zurfi da an gane shi an sanya. amma yau mafi yawancin direbobinmu da aka sanya na jiya wa'anda aka zaton har yanzu suna ba suna ba cikin kashi ɗari yanzu gobe ma a ya ka samu kashi goma masu shaye-shaye saboda duniya ta rige ta ci gaba da kowane gure sa daban na alheri na shi gina gidan shi ko shi gina wani abu mai karuwar da shi wannan shaye-shaye na da adance ba a yi ba bai yi wani Allah shalitta bawa cikin mutum ɗari a ce ba a samu wanda Allah cikas ba amma wa'annan da an sani na jiya a ce direbobi suna shaye-shaye na suke wannan na sefo shasha ne dabbobin mu da dama na ce maka cikin sa cikin kashi 100 na dabbobin mu kashi 10 na yadda zaka samu masu shasha ko dabbobin disney ko dabbobin jalab ko dabbobin talam dukkan ni dabba na yanzu nake ma bagana wanga shasha na yi ba irin na da da an yi wannan shirme da kasan da zaka ganin wani irin halitta zaka ganin suna shasha ko laba an baji dabbobin sun ji wa da suka bari shi kenan yanzu eh, magatakarda yalla irin hatsartsoron da kuke samu yalla ga shekara kuna ku yi rashin yalla wannan hatsurtsura da motocin ku ke samu yalla kamar ko yawan hatsurtsuran ko yawan mutanen da ke rasa rayukansu yalla ana iya a kwatanta abinda yalla kuka yi ƙididdiga watakila. Eto, eh ana haɗurɗura, amma ban da kimanin mota nawa sun ka samu haɗura da mutum nawa sun ka. ko ba gaskiya ba ana yi domin wa'anda motocin da su kwanta ba su kashe mutum ba a wanda an samu mutuwar mutane ɗaya biyu daga ciki an samu wannan rashin rayuka sai dai mutum wanda Allah sa ya abin gashi Allah ya yi masa kuma da muka saura Allah ya mulki da imani ba na iya in ce maka mota kaza ko kaza babu kisashi ga hannu ga amma kisashi wannan inda za a samu shi sai ga jandarmeri ko polis su suke arrestate ka d'accident to da karshe da ana ganin haɗurɗuran da ake samu mahiyawanci suna nasaba da rashin girmama ƙa'idoji na toki code de la route yallawa ne tambihi za kawa su direbobi domin su yi la'akari da wannan su kiyaye wa kansu waɗannan hatsurtsura da hasarurruka na dukiya da na rayuka. Eto kasan shi al'amari na bin ƙa'idodin tuki babu da nake cewa duk wanda ya karanta ko da ya san muhimmancinsa kuma wanda bai karanta ba zai iya gane ba abinda nake gaya maka ai na maka bayanin gaugawa malam haruna ko ka karanta kwad in ka ce gaugawa za ka sa cikin rayuwarka ba za ka kai gaya ba kwad so yana ai respectan kwad a bana na farko ga dare da iya san to amma har matso kana aiki tare da gaugawa to ko ka san kwad barin shi za ka yi don gauga na keɓe kwatakin nan za ta yi tabaka naka da tunani can daban ka zo ka aikata abin da bai cancanta ba ya cancanta direbobi su san muhimmancin me a kwad ko ba gaskiya ba shi kwad yana ba mu abubuwa da dama kamar magana ce tsakankani na da kai in ka karanta kwad la karanta kwad in mun ka taho da junan mu inda da rana inda rana na kamar muna iya juna magana ba cikin na daga hannu koyi akwai magana da za ka iya min da hitubu ko da wasu abubuwa na san abin da kake yi gare ni kuma na san ka yi ni gaskiya ko kana matse shi nan ne muhimmancin kwad kuma lalawuri wuri da ka zo ka ga falo da signalization kenan kana gane abin da yake da shi kenan kaga wasu abubuwa inda ana amfani da karatun kwad kenan na hayya ko ne za a samu zai zama to da ba da yawa a nan ne kuma muka kawo ƙarshen tattaunawar da isyaku Bala magatakardan ƙungiyar direbobin manyan motoci a birnin Kwanni. Yanzu a madadin shi bakon namu Isiyaku Bala da wakilinmu a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman juli Gresham da ta hada mana sauti. Baba ya ko makeri daga nan birnin Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayoyin da kuma sauraro kuka aiko mata ta hanyar imel. sakonmu na farko ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe, Najeriya. ya ce salam voa hausa da allah ku bani dama da ne kira ga gwamnatin jihar mu ta yobe da ta yi wa allah da annabinsa da ta mana magudanar ruwa wato lambatu a nan garin mu na karasuwa saboda a kwanakin baya wasu mutane sun yi aune aune amma har yanzu shiru muke ji kamar malam ya ci shirwa don samun saukin fuskantar ambaliyar ruwan sama da muke yi gashi kuma lokacin damana sai kara kawo jiki yake yi da fatan wannan koke namu zai kai ga kunnuwan da ya dace Sako na gaba ya fito daga Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Ya ce salam VOA Hausa. Hakika ziyartar dubban 'yan gudun hijira da matsalar rashin tsaro ya raba su da muhallansu da shugaban kasar Nijar Muhammad Bazum ya yi abin yabawa ne. Allah ka wanzar da zaman lafiya mai ɗorewa a nahiyarmu ta Afirka da ma duniya baki ɗaya amin summa amin. Wannan sako na cewa gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya kamata ka sani mu fa katsinawa ba wai gina gadojin karkashin ƙasa muke bukata a wannan lokaci ba ayyukan da za su inganta rayuwarmu ne muke so kamar samun mana da ingantaccen tsaro gami da samar da aikin yi domin jihar mu na da karancin tsaro da rashin aikin yi musamman ga matasa daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sako na gaba ya fito ne daga ado salati goma ga annabi rijau ya ce turka-turkan tsaida dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar apc da ya kici ya cinyewa ba zai haifar wa jam'iyyar da ɗa mai ido ba don haka ya kamata gwamnonin apc da shugaban kasa da masu ruwa da tsaki a cikin jam'iyyar su haɗa kansu wuri ɗaya su tsaida jajirtaccen ɗan takara wanda jama'a ke so tun lokaci bai kure musu ba domin ice tun yana ɗanye ake tankwara shi ba sai ya bushe ba Sakonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne tsakanin Nazifi Ibrahim daga rugan Malam Shagari da Bala Ruwan Kanwa da baban gida IBB Giyawa da Faruku Mahe Karoga sakwato Suka ce salam a gaskiya matakin gwamnatin jihar Legas na markaɗe sama da babura dubu biyu bai dace ba saboda mafi yawansu na talakawa ne walau sun sayi ne don biyan bukatan kai da kai ko kuma don neman abin da za su sawa bakin salati saboda haka wannan mataki samsam babu adalci a ciki. kuma ya kamata gwamnatin tarayya ta tsawatar domin almubazzaranci ne kone sama da babura dubu biyu ya kamata a rika kwatanta adalci shugabannin najeriya don kuna da mota bai kamata ku yi kokarin kawar da babura daga hanya ba to madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice gwamsa faɗa a wasu muhimman birane biyu a gabashin Ukraine kwanaki ɗari da rasha ta kaddamar da yaƙi a ƙasar. Yayin da ɓangarorin biyu wato Moscow da Kiev ke ikirarin samun nasara a fagen daga. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa a jiya Juma'a cewa dakaran Rasha sun yi nasara wajen muhimman aikinsu na kara farar hula a yankunan da 'yan aware masu muradin Rasha suka mamaye a gabashin Ukraine. Sakatare janar ɗan ƙungiyar tsaron NATO, Jan Stoltenberg, ya gana da Prime Minister Finland ya kuma tattauna da shugaban Turkiyya yayin da yake ƙoƙarin shawo kan ƙin amincewar Turkiyya da ƙoƙarin Finland da Sweden na shiga ƙawancen tsaron NATO. Stoltenberg, wanda ya ziyarci Washington a wannan makon, a jiya Juma'a ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ya gana da Prime Minister Finland Sanna Marin a lokacin da yake can. kuma ya tattauna akan ya kamata a duba damuwar Turkiyya. don a ci gaba da shirin amincewa da bukatar Finland da Sweden ta neman zama mambobin NATO. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin maryam dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie gresham da ta hada mana shirin da ma injiniyan mu ta wannan lokaci wato nashwan kelly baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington nake sallama da ku sai an ji ba salamu alaikum